Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa 'yan boko haram sun kai hari a garin gaskeru na jihar difa a daren jiya ministocin tsaro da hafsoshin soja na kasashen kungiyar tafkin chadi na gudanar da wani taro yau a nan yamai muna dauke da karin bayani dangane da yajin aiki da kungiyar kwas da sinasabba suka soma a jiya a shirin musamman muna dauke da bayani akan sallar biyanu da ake yi kowace shekara a agadez ga labarin ɗaya bayan ɗaya a bana taken da nijar ta tsaida domin ranar da aka keɓewa 'yan mata ta duniya shine kokarin kawar da dabi'ar aurar da 'yan wato yara ƙanana wani rahoton asusun kula da yara kanana na majalisar ɗinkin duniya na wato shekarar 2011 wato unicef ya bayyana cewa nijar na sahun gaba wajen aurar da kananan yara fati mummuni na ɗaya daga cikin waɗanda wani al'amarin ya rutsa da su ga wato ga kuma ƙarin bayani a cikin wani rahoto da muntar muhammadu ya haɗa muna fati mai kimanin shekaru 20 ta fara ɗanɗana jin daɗin rayuwar duniya duka da yake ba za ta taɓa mantawa da mummunan abin da ya taɓa samun ta ba a lokacin baya fati tana da shekaru goma sha uku ne a yayin da aka aurar da ita da wani namiji da ba ta san shi ba wanda ta yi tir da wannan ɗabi'ar duka da yake al'ada ce a cikin garinsu. Ni ban ma son auren, babana ma da ya haife ni bai son auren. Kawai wan shi ne ya haɗa wannan aure. Ni 'yan tawaye ce, duk rana ɗaya aka aurar da mu ko mazajen ma ba mu san su ba. Wani ƙauyen torodi ne muke, haka ne muka tarar ana yi. Mata ba ta san mijinta ba, haka shi ma mijin bai san matar da zai aura. Bayan shekaru biyu da yin aure, Fati ta samu ciki a lokacin tana yarinya kuma tana nesa da iyayenta. makaranta wanda ta ci karo da matsananciyar matsala a wajen haihuwa abin da ya kai ta da yi mata fashi bayan haka kuma ta samu larurar yoyon fitsari wanda dalilin haka danginta na kusa suka guje ta. Kwanaki biyu na yi ina nakuda rana ta uku sai da aka kawo ni a asibitin ƙauyen nan ma da abin ya gagare su aka kawo ni a asibitin Yamai inda fashi ne aka yi mini jaririn ma bai zo a raya ba. Bayan kwanaki uku na samu matsalar yoyon fitsari. babana da mamana ba su kula da ni ba ballantana mijina a yau fati ta samu lafiya ta dalilin wata kungiya da ke kula da mata masu yoyon fitsari a nan yamai. Fati dai za ta sake gina sabon rayuwa, sai dai tana ci gaba da nuna takaici a game da auren dole. A gaida Muntari Muhammadu, da misalin karfe tara na daren jiya mayakan kungiyar Boko Haram kimanin hamsin suka kai hari a karamar hukumar Gaskeru a jihar Difa. sun kwashe kayayyaki a cikin shaguna da mangazoji da dama daga bisani kuma suka kona su magajin garin gaskeru usaini bukar ya yi muna karin bayani a game da wannan hari a hirar shi da wakilinmu na difa adam babu karna sun fashe wurin ajiyar irin ba su tarar da komai ba sannan kuma suka je wajen inda ake jibge abinci na ma ba su tarar da komai ba sannan ne suka nufi wurin masarautar sarkin garin inda suka kone rumfar da sarki yake zama sannan kuma suka ci gaba a wata farmasi mai zaman kanta inda suka kwashe magunguna da suke iya kwasawa sannan kuma suka huce a asibiti a nan ma sun fashe mangazojin ajiyar abinci su kwashe dukkanin abincin sannan kuma suka kone wani shago amma ba su taɓi mutane ba kawai kayayyaki ne suka kwasa yanzu dai komai ya daidaita kowa yana harkokin euh, magajin garin wato gaskiru kenan usaini bukar ministocin tsaro da hafsoshin soja na kasashen mabobin hukumar tafkin chadi da benin na gudanar da wani taro yau a nan ya mai. domin yin bita a kan sha'anin tsaro da kuma hare-haren da suka kaddamar da manufar kawo ƙarshen ƙungiyar Boko Haram da kuma har wa yau matsayin aiki da shawarwarin da suka tsaida a tarurrukan da suka gabata. Ministan tsaro na ƙasar niger Hasumi Masaudu ya bayyana cewa a samu ci gaba a sakamakon farmakin da aka kai aka kaddamar mai suna gama aiki na rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin inda suka kubutar da garuruwa da dama tare da ɓata tsarin 'yan ta'addan ƙungiyar Boko Haram. ministan ya kara da cewa gurin da aka sa gaba shine kaddamar da farmaki na karshe domin kakaɓe kungiyar ta boko haram kwata-kwata yajin aikin kwanaki uku da kungiyar malaman makaranta sinasef ta soma jiya na ci gaba da gudana kungiyar ta shaida cewa kashi 80 bisa ɗari na makarantun firamare sun kasance a rufe a dufaɗin kasa a sakamakon wannan yajin aiki isaka umaru mamba na kwamitin koli na kungiyar ya yi wa habibu garba ƙarin bayani Kamar kullum a yayin yajin aikin da muke gudanarwa muna tura abokaninmu su zagaya a cikin makarantun boko. Inda yanzu haka da nake muku magana mun yaba da raskunan da muka yi saboda ana iya cewa fiye da kashi tamanin cikin ɗari sun bi yajin aikin sau da kafa. Saboda ni da kaina na zagaya a cikin waɗansu makarantun boko inda na tarar duka ajujuwan sun kasance a rurrufe wanda abu ne mai kyau a gare mu. Tunda malam makarantun boko a yau sun gane manufar gwagwarmayar da muke yi. A takaice dai mun yi ba kuma a ƙarshen yajin aikin za mu yi raskuna na ga baki ɗaya domin hakikance irin matakan da za mu ɗauka a makonni masu zuwa. to haɗe bangare kuma yau aka shiga ini na biyu na yajin aikin kwanaki uku da ƙungiyar malaman makaranta kwas ta soma da manufar tilastawa gwamnati ta biya musu bukatunsu shugabannin wannan ƙungiya sun ce sun ji daɗin ganin yadda yajin aikin ya samu karɓuwa a tahar sabara kusa a wannan kungiya ya muna ƙarin bayani mun ga a yau malaman makaranta sun gwada kishi sun wuto sun yi dafifi sun karɓi wannan yashin aiki namu yadda ya kamata cikin jihohi lalle mun samu labari ka ya samu karɓuwa ha hiye da yadda kake tamahin kai anan ma ya mai sai mu ce mun gamsu da yadda malaman makaranta suka duk da ba kamar sauran wa'ancan jihohin bane kamar ana kiyasta cewa kashi kaza cikin ɗari haka na karɓo yashin aikin kashi kaza cikin ɗari lalle ba tabbat ne amma in ka ce ni in masalta a sama da labarurkan da muka samu da cikin da ciki da wajen nan ya yamai lalle sai in ce kashi tasa'in zuwa tasa'in da biyar duk an karɓi wannan yajin aiki insha Allah. Bayan kwana uku nan insha Allah rasubdu muna taruwa mu yi lissafi mu yi nazari mu gani yadda ya kamata. In gwamnati ta kira mu kullum a shirye muke mu tai a sasanta saboda mu ba daɗi ne muke ji ba yara ba su zuwa lakwal a'a muna bakin cikin yau a ce yara ba su zuwa lakwal. daga nasa bangare ministan kula da kananan makarantu da muka tuntuɓa ta wayar tarho ya yi kira ga ƙungiyoyin malaman da su zauna a cigaba da shawarwari wato da su kai tsaye wato shawarwarin da kuma damasu su suka kace su ga minista da malam marte A gaskiya ni duka daraktocin da ke kula da ilimin boko na jihohi sun tabbatar min da cewa sha aikin bai samu karbuwa ba. Sannan kuma jiya a yayin jerin gwanon da suka gudanar sun yi tunani za su iya tara jama'ar yamai. Sai dai kash duka da yake akwai kungiyoyin fararen hula da suka halarci jerin gwano amma ba su wuce mutane 150 ba har da motunan su. Kiran da nake yi musu shine abokaninmu ne. Kuma ofishin minista makarantun boko ba zai taɓa yiwuwa ba idan ba kungiyoyin ƙungiyoyin malaman makarantun boko don haka su zo mu sasanta domin su ci gaba da aikinsu. Muna cikin tattaunawa kawai su ne suka kiya mu muna ganin ba sa son sasantawa ne saboda sun yanke shawara tare da abokanan aikinsu domin tafiya yashin aiki kuma ba ma hana su. ɗaliban makarantar kimiyya wato kimiyyar ma'adinai emigga sun gudanar da wani zaman taron su jiya laraba inda suka tattauna akan matsalolin da suke fuskanta ɗaliban su nuna su dangane da harkokin da suka shafi ciyarwa wato hakan dala sale sakatare general na ƙungiyar ɗaliban ya yi wa umar hama ƙarin bayani abin da ya sa jiya muka hito muka yi declaration don mu kwatanta ma shugabanninmu ne da matsalolin da muke ciki a nan emi sun yawa matsalolin nan dai suna da yawa amma babban matsala dai da ta sa muka hito jiya muka gwadin bakin mu. ita ce restoran wannan na emik inda 'yan makaranta ke taya su ci abinci ba a buɗe shi ba har yanzu rantaran mu kuma tun kwana goma sha tara na watan septemba ya kamata a yi ta me dan saboda wannan ba a samu aka buɗe shi ba aka ɗago ta har oktoba rana ta ɗaya ta oktoba kuma ba a samu aka yi shi kuma har yau muna nan muna jira kuma an diba ecole ega emig da nationality wajen goma a adakwai mutanen nan kuma cikin duniya suka yi to saura saura kuma su yi to nan cikin gariruwan Nijar bai yiwa a ce mu su zo su zamna cikin emig haka nan su tai su ɗauki karatu a lorke babu ma wurin da su tai su zamna su ci abinci wannan abu yana sa ana bata mu ƙasa suna ana bata mu lakol mu suna mu ko ba mu iya mu yarda da wannan abu babban ma'aikatar kula da kare tsire ta yi bita akan halin da tsiren suke ciki a kwanaki goma na farko na watan oktoba ma'aikatar ta shaida cewa za a fuskanci matsalar wato kwari da kuma tsuntsaye masu bata albarkatun noma a duk yankunan ƙasa muntarin muhammadu na da ƙarin bayani a wannan rahoto farar dango ta mamaye wajen ekoki uku sannan kuma kwari da ke cin albarkatun gona sun mamaye wajen ekoki dubu talatin da dai sauransu kwari da suka yi barna wajen ekoki goma sha bakwai duka dai a cikin jihohin ƙasar Nijar. Dukan jihohin sun tanadi magunguna domin yaƙar kwarin da ke cin albarkatun gona inda farkon damuna an samu da an samar da magunguna wajen lita dubu ɗari dubu ishirin da shida domin yaƙar ƙwarin a cikin ƙasar Nijar. A rahoton baya-bayan nan na goma ga watan Oktoba a cikin ekoki dubu dari biyu da sittin da abin ya shafa an ciyo kan ekoki dubu dari da saba'in da hudu kenan kashi sittin da shida cikin ɗari. A gaida Muntari Muhammadu yanzu kuma sai a dakace mu. Ku saurara shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe 5:41 a nan studio Kalangu ta shirmu na musamman. Garin Agadar ya kasance cikin shagulan sallar biyano tsawon kwanaki uku. biyani wata sallar gargajiya ce ta 'yan agarta da ke wakana kowace shekara bayan sallar layya wakilin musa muhammad ya haɗa muna wannan rahoto da muntari muhammadu ya fasara Gashi yau shekara ɗaya kenan da suke jiran wannan babban lokaci na haɗin kan al'ummar yankin Ayir. Sallar biyano dai babbar sallah ce da ake yi a Agadis. domin nuna farin ciki da ranar Ashura goma ga sabon watan shekarar Musulunci. Sallar biyano dai abu ce da ta kunshi gungu biyu, gungun 'yan yamma da kuma gungun 'yan gabas, wanda kowane bangare akwai shugaba da yake sahun gaba da ake kira tambari. Bilal Garo ɗaya daga cikin waɗanda suke tsara wannan sallar kuma kuma masanin wannan sallah ta biyano ga abin da yake cewa. Euh, Kun san ainihin tarihin sallar biyano a ne da muka tarar tun gadin gadin kaka da kakanni kuma ba mu yada al'adar ba kamar yadda muka tarar magabatanmu sun rike ta. Amma yanzu abin godiya ne tunda matasanmu suna ƙaunar abin. Al'ada ce da muka tarar tun daga masarauta wanda abin sashe-sashe ne, kamar in na ɗauki misali sallar azumi, layya, biyano, maulidi da dai sauransu. Abubuwa ne da muka gada ba ma iya yadawa a nan a gadis. isi Bayan da aka kwana ana shagugula a shekaran jiya a garin Alases kilomita bakwai daga birnin Agadez inda a can ne ake shirin ɗauko reshen bishiyar goriba kamar yadda yake a al'adance wanda bayan haka ne ake zagaye a cikin unguwannin Agadez. A wannan shekara na ga an samu canji saboda yadda matasa suka rungumi al'adar abin ya yi matuƙar birgini. A yau sallah ce a gare mu muna cikin farin ciki da Joshua na yi shekara da shekaru rabina da waɗanda muka tashi tare tun muna ƙurice mu amma sai gashi a wajen wannan sallah mun haɗu ya yi shekara fiye da ishirin da ban taɓa ganin irin wannan taro ba ya burge ni matuƙar gaske a gaskiya muna cikin farin ciki da a yau ne sallar za ta kawo ƙarshe inda ɓangarorin biyu da 'yan yamma da kuma 'yan gabas kowane zai zagaya a cikin unguwanninsa. Marla masu da wani muka karshen labarin namu na Hausa na Maricen yau zan barku da Musa Hassan zai kama muku labari da harshen zabarmanci a da muke cewa a huta lahiya.